Instagram pour un suivi de l'actualité 24 h sur 24. Excellente journée à tous. Au revoir. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25 kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu barka kudawar haka, Suleiman Muni Barma ne yake muku sallama a wannan shiri na musamman. To a cikinsa za a ji cewa rundunar haɗin gwiwar ƙasashen tafkin Chadi ta sami tallafin kayan aiki daga ƙungiyar tarayyar Turai. a jamhuriyar nijar fada ya barke a tsakanin manoma da makiyaya a gundumar birnin kwanni a najeriya al'ummomin jihohin arewa maso gabashin ƙasar sun fara kokawa a game da ƙarin kuɗin man da aka yi a baya-bayan nan kamar kowace ranar alhamis muna tafa da shirin na ƙasa ba kasawa ba da sharhin jaridun ghana sannan za mu karkare da sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka to amma za mu fara ne da shan labaran duniya jama'a salamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sarfili hashim gumel Jiya Laraba zaɓaɓɓen shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana cewa fama da cutar coronavirus kamar zuwa yaƙi ne kuma kuna buƙatar shugaban ƙasa. Za a rantsar da Biden a matsayin shugaban ƙasa na 46 wanda zai gaji Donald Trump a ranar 20 ga watan Janairu. Yayin wata tattaunawa ta yanar gizo tare da ma'aikatan kiwon lafiya waɗanda ya yaba a matsayin gwaraza masu faɗa da cutar coronavirus. Biden ya ce, zan yi kurakurai amma na yi muku alkawarin zan amsa cewa na yi idan na yi kuma zan amince laifina ne biden ya ce lokacin da ya hau karagar mulki zai buƙaci gwamnonin jihohi da su ba da umarnin yin tilas a saka takunkumin fuska da gwaji da bibiyar cutar da kuma bayar da tazara tsakanin mutane biden ya kuma ce yana da muhimmanci a nemi hanyar da za a mayar da yara makaranta saboda za su kasance a baya an ɓata lokaci mai yawa ba a zuwa makaranta saboda annobar. Birnin New York ya umarci makarantu su rufe jiya Laraba, yayin da garin ya samu ƙarin yawan masu kamuwa da corona coronavirus kwanaki bakwai a jeri da sama da kashi uku cikin ɗari. Ƙananan yara sun koma makarantu tsakanin ƙarshen watan Satumba da farkon watan Oktoba. Lokacin da yawan masu kamuwa da cutar ke ƙasa da kashi biyu cikin ɗari. har ila yau a ranar laraba karamar hukumar clark ta jihar nevada wadda ta hada da birnin las vegas ta kaddamar da wata manhaja ta waya da ake kira fix it inda mazauna yankunan za su iya ba da rahoto game da batutuwa ciki har da saba dokar coronavirus a ranar talata garin new orleans ya sanar da cewa zai soke jerin gwanan bikin mardi gras a watan fabrairu saboda cutar corona na ci gaba da karuwa a yawancin amurka a ranar laraba amurka ta sanya sabon takunkumi a kan iran musamman kan kungiyar da ayatollah ali khamenei ya kafa baitulmalin amurka ta faɗa cikin wata sanarwa cewa ta saka sunan kungiyar haɗin gwiwa tattalin arziki ta vonyard mustazafan a jerin sunayen waɗanda aka soke mu'amala da su Bonyet Mustazafan wata kungiya ce da ake baiwa sadaka da aka dora wa alhakin ba da tallafi ga talakawa da waɗanda ake zalunta. Abin da take samu ana riƙe shi ne daga taimakawa mutanen Iran kuma babban shugaban Iran Ali Khamenei yana amfani da taimakon wajen bunƙasa ofishinsa da taimakawa abokan siyasarsa da kuma musguna maƙiyan gwamnatinsa a cewar baitulmalin Amurka. takunkumin ya shafi mutane goma da rassa hamsin na gidauniyar a bangarorin da suka hada da haƙar ma'adanai da harkokin kuɗaɗe tare da riƙe kaddarorinsu da dama da ke amurka labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wasu shugabannin 'yan tawayen Sudan da suka koma Khartoum a wannan makon sun ce sun dukuba sosai don aiwatar da sabuwar yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnati cikin aminci. Alhadi Idris, shugaban kungiyar Sudan Revolutionary Front wani reshe a kungiyoyin 'yan tawaye da suka sanya hannu a kan yarjejeniyar tare da gwamnatin riƙon kwariya ta Sudan. Ya faɗa a wani taron manema labarai ranar Talata a Khartoum cewa yana ganin yarjejeniyar a matsayin wata babbar dama don gina sabuwar Sudan, inda dukkan 'yan ƙasa za a ɗauke su a matsayin ɗaya. Idris ya ce shi da sauran shugabannin adawa sun koma Khartoum a wannan makon da zuciya ɗaya. A ƙarƙashin yarjejeniyar da aka sanya hannu a birnin Juba na Sudan ta kudu, dukkan ƙungiyoyin adawa yanzu suna cikin gwamnati dukan ƙwarya a cewar Idris. Jiya Laraba ƙasar Habashi ta ce nan ba da jimawa ba, za ta fatattaki ƙungiyar neman 'yancin ƙabilar Tigray a yankin arewacin ƙasar, yayin da ƙungiyar ta TPLF ke ci gaba da cewa ta samu nasarorin soja a yakin na makonni biyu da ya barazana kara dagula lamura a ƙasar da ke kuryar afirka babban hafsan soja barnahu jula ya ce sojojin habasha sun nufi babban birnin tigray na makele kuma suna yin nasara a dukkan bangarorin amma shugaban kabilar tigray da gabriel merkel ya ce dakarunsa suna matukar fatattaka sojojin da ke kawo musu hari daga dukkan bangarori kuma sun mai da tigray ta zama wata mahallaka ga makiyansu yakin ya kashe ɗaruruwan mutane tare da tilasta wasu 'yan gudun hijira dubu talatin tserewa zuwa makwabciyar ƙasar sudan hakanan yana gwada iyawar firaminista abi ahmed shugaban afirka mafi karancin shekaru da ke da shekaru 44 don kiyaye haɗin kai tsakanin ƙabilan ƙasar. To madalla yanzu sai fagen rahotanni. Ƙungiyar tarayyar Turai ta gabatar da wani tallafi ga rundunar dakarun kasashen tafkin Chadi. Ko menene tasirin irin wannan tallafi wajen kawo ƙarshen 'yan ta'addan Boko Haram? Daga Abuja ga rahoton Hassan mai na Kaina. A wannan karo kuma tarayyar Turai ta samar da na'urorin sadarwa na bada umarnin yaƙi. Wato Command, Control, Communication and Information System wato C3IS ga rundunar dakarun kasashen tafkin Chadi a wani bangare na gudumawarta a ci gaba da yakin da ake da 'yan ta'addan Boko Haram a wannan shiya. Wata sanarwa da muka samu daga hedikwatar rundunar mai dauke da sahanin kakakin rundunar kanar Muhammad Dole na mai cewa wani bangare na wannan yarjejeniyar tallafin shine za a kuma horas da jami'an da za su sarrafa na'urorin na zamani. Kwamandan rundunar Major General IM Yusuf wanda ya ba da wannan hoɓɓasa na tarayyar turai ya ce hakan zai ƙara inganta aikin dakarun a fagen daga yana mai tuno irin yadda tarayyar turai ɗin ta taimakawa rundunar a baya da jiragen helikofta da kuma wasu daga cikin na'urorin sarrafa jiragen wannan dai ba shine karo na farko da tarayyar turai ke tallafawa dakarun na mnjtf ba to ko wannan tallafi ke nufi ga haɗin kai da ke tsakanin tarayyar turai da ƙasashen yankin tafkin chadin tambayar kenan da naiwa masanin tsaro musa isa salman na farko yana nuna cewa akwai ana son a hada karfi da karfi a tsakanin ƙasashen kelek chat da kuma su kasashen turan wanda yana da muhimmanci saboda idan su yawancin wa'annan makaman yakin da sauransu da muke da su ko kuma da muke amfani da su ai ba a wuraren mu muke kerawa ba su suke kerawa Ah, saboda haka wannan zai nuna cewa suna ba da nasu gudunmawa kuma suna ba da su ma suna goyon bayan kokarin ah, da ake zai iya tasiri mai kyau idan wayanda suke amfani da shi suka yi amfani da shi yadda ya kamata kuma aka gudanar da shi yadda ya kamata. Dr. Kabiru Adamu da ke bincike kan sha'anin tsaro a yankin tafkin caji da Sahel ya ce na'urorin nan fa na da muhimmancin gaske musamman a yanayi irin na yaƙi. Wato wannan taimako na na'urin sadarwa da kuma waɗanda shugabannin eh, irin hukumomi hakan na yaƙi suke amfani da shi wata abin da ake ce command control center and information system yana da muhimmanci sosai a kowane yaƙi don haɗin kai da tattara bayanai da kuma sarrafa shi da kuma sadar da shi wannan bayanan da umarni hanya madaidaiciya wadda take da kariya na tsaro yana da muhimmanci to a takaice dai wannan gudunmuwa da ita tarayyar turai ta bayar gudunmuwa ce mai muhimmanci amma rundunar sojan kasashen nan suna buƙatar shi wannan na'ura don a ƙarfafa sadarwa na mai tsaro mai inganci a tsakankaninsu. Yanzu dai abin jira a gani shine yadda waɗannan na'urori za su taimaka wurin samar da nasara a wannan yaƙi da ake yi da 'yan ta'addan Boko Haram. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hassan mai na kaina. A jamhuriyar Nijar wani faɗan da ya barke a tsakanin manoma da makiyaya a ƙauyukan tsauna kalli da ɗaɗagarka da ke gundumar birnin Kwanni ya haddasa mutuwar mutum guda tare da jikata wasu kamar yadda za a ji a wannan rahoto na Haruna Mamman Bako daga birnin Yamai. Rahotannin da ake hitowa daga karkarar birnin Kwani a cikin jihar Tawar janguriyar Nijar na cewa an yi gama tsakanin manoma da makiyaya a garuruwan tsona kalli da dagarka inda waɗansu manoma suka ji ciwo yayin da aka yi zana'izar guda a jiya da sahe. Wani ɗan majalisar wakilai da ke wakiltar wannan yanki a majalisar da'irar birnin Kwani da abin ya rutsa da shi a lokacin da ya kai ɗauki bayan wani manomi ya yi kururuwa a bashi hannu kuma aka kai masa saran adda ya yi mini karin bayani game da yanda wannan lamarin ya wakana. Murtala Abdu, Conseil Municipal de la Commune Urbaine de Kwani. Mun yi sallama gariba na cikin wani daji don musamman ne ba da sallama gariba a masallacin mu limamin babu shi nan. To shi limamin a shi a can wajen hukun dan warin shi. Sai ga Fulani sun tauza su canye mai abu sai ceto mutanen gari a taimaka mai shi na daji. Sai muka sabuwar muka tafi. Kwar muka tafi ashe sai suka ruga da gudu sai muka gwada biyar su. To da muka bi su sai suka kai can gaba daidai ashe suna da yawa. Sai suka haɗu sai suka lalabe da yake cikin dare ne kurma haka kai su a shirye suke kai sai suka same mu suna ta kamsa yanzu musamman waɗanda dai suka samu mu uku an ka samu gudan shi na hudu Allah mai rasuwa na kira magajin garin birnin kwani Dr. Asuman Sumaila a ranar jiya da sahe domin samun ƙarin bayani inda ya ce da ni lalle abin ya faru amma ba shi da cikakken bayani sai rundunar 'yan sanda da ta jandarmeri sun gabatar da sakamakon bayanansu ga hukuma kamin shi hira da ni a hannu ɗaya 'yan jarida sun tuntubi alhaji ibrahim abbalele shugaban gundumar birnin kwanni wanda shi ma ya yi bayani kamar irin wanda magajin garin birnin kwanni ya yi mini sai dai wannan na zuwa ne a daidai lokacin da wata kungiya mai wanzar da zaman lahiya a wannan yankin ke gudanar da taron faɗakarwa wa manoma da makiyaya da sarakunan gargajiya da hukumomin bariki akan yanda za a hana afkuwar faɗa tsakanin manoma da makiyaya abin da ya sa wakiliyar kungiyar mpdl cewa wannan abin ya zo a daidai lokacin da suke kokarin yin waye kai don hana irin wannan danya aikin abkuwa sunana umaimatu saidu ma'aikaciya ong mpdl movement pour la paix sai mu ce wagga matsala ta abku tsakanin jiya da yau ta zo daidai lokacin da hakiman sun zo da abun da matsalar ta shawa su ne shugabannin makiyaya da shugabannin manoma kenan wanga misali misali ne ya hwado daidai da lokacin da wanga taron ya zo za mu ƙara jan hankalin su saboda su kiyaye su san yayi ya kamata su kiyaye wa'annan matsaloli kas su abu tsakanin manoma da makiyaya su makiyaya ba su san lokacin sakin gonaki yayi ba su ko manoma ba su san lokacin da ya kamata su saki gonaki ba makiyaya su shigo a dai lokacin da nake hada wannan rahoto wani bayani daga asibitin galmi inda waɗanda ke jinya ke can suna karɓar magani mun an samu wani labari da hukumomi ba su da tabbatar suwa muna ba cewa an samu karin mutum guda da ya rasu yayin da askarawan gwamnati da ke wannan yankin ke can suna kai kawo da yin sintiri domin tabbatar da dawowar kwanciyar hankali da tsanaki a wannan karkarar haruna mamman ba na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin yamai a jamhuriyar nijar to a gaishe ka haruna za mu sake komawa najeriya Haɗakar ƙungiyar dilalan man fetur a Najeriya da kuma masu ababen hawa sun soma mai da martani game da sabon ƙarin farashin mai da aka yi a ƙasar. Wakilin muryar Amurka a jihohin Taraba da Adamawa Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana wannan rahoton. Wannan ƙarin farashin man fetur ɗin da yanzu haka ma ya dace ce kuce da kuma kace na ce inda ko masu ababen hawa ke ma bayyana takaicinsu dangane da wannan sabon ƙarin da aka yi. ga da ta bakin wasu masu ababen hawa da na tattauna da su a jiyon adama da taraba. sunana philip yarima to kai abu ma gaba daya wannan gwamnatin ma ta riga ta ishe mu da irin wannan abubuwan da ke tafiya mai dai a tashi a waye ka tuna fa lokacin da ake takara lokacin shugaban kasa na takara yana magana har da cewa za a soke kuɗin mai za a yi kaza kaza amma yanzu mai ta hawa kowane rana ga kuɗin mai ta hau ga kuɗin nefa ta hau haba ina za mu sa kanmu. sunana kenneth ne to muna aiki driver. ana ba ma wannan abu ya yi da yawa ana kara mai kullum ana kara kudin mai muna muna muna shan wahala gashi kuma mai wanda ana kawo muni ba irin wannan eh, mai wanda muka da shi a garin a kasan mu to sai dai ku a da ta maida kungiyar dalalaman fetur ta Najeriya Irman ta ce ba da yawunta ne aka yi wannan sabon karin ba Alhaji Dahiru Buba da ke ma zama shugaban kungiyar ta Irman a shiyar Adama da Taraba Yako bai ne da ma suka samu wannan labari na karin da aka yi. Tsarin kuɗin mai dai mu kanmu mu mutanen independent market a Najeriya ba son mu ne ake kara kuɗin mai ba. Kuma yadda ake kara kuɗin mai yadda ake jin cewa gwamnati ta ce ta yi regulation akan mai. Shi yasa gwamnati take kara kuɗin mai kai a tsaye kuma ba da shawarar mu ba kuma mu ba mu sani ba. Yanzu dai a takaice yadda muke ji kowane wata za su kara mai har sai sun je lita ya je naira ɗari biyu. Kashin gwamnatin ma. Kai a tsaye kusan yanzu sai muka ji cewa gwamnati ta kara ya zama naira ɗari da hamsin da biyar da kobo goma sha bakwai mu mutanen independent muna ba da price daidai da abun da gwamnati ta kara yanzu dai a takaice da gwamnati a lokacin da kamin gwamnati ta kara gwamnati tana ba ma depo price akan naira ɗari da talatin mu kuma aka ba mu mutanen independent akan ɗari da arba'in da bakwai da kobo sittin da uku a yanzu gwamnati ta je ɗari da hamsin da biyar da kobo goma sha bakwai mu kuma mun ba ma mutane yanzu a haka naira ɗari da sittin da takwas wannan commission da muke karawa na farkon har yanzu akan shi muka saya ko jiya na yi magana da DPR na buga musu na gaya musu mu za mu sai da mai a Adamawa 168 a kullum akan zargi hukumar kula da raba albarkatun man fetur ta DPR da shakulatin bangaro game da karin farashin inda ake yi batun da ku Alhaji Sadiq juma Ibrahim da ke ma zama babban jami'in hukumar ta DPR a shiyar Adamawa ya ce ma ba haka zancen yake ba. Ba alhakinmu ba ne mu bi diddigin farashi da mutane ke sai da man fetur tun da gwamnati ta yi nisa a yunkurin eh, janye tallafi da take bawa albarkatun man fetur. Koma da menene fatan talaka dai shine Allah sa a samu saukin rayuwa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. sarakunan makafi daga kasashen yammacin afirka sun gudanar da taron su na shekara-shekara a damagaram taron wanda ya gudana daga ranar 13 zuwa 16 ga watan nuwamba wata dama ce ta yi wa kasashe addu'o'in zaman lafiya da neman ci gaba yayin da a dai bangare mahalartan suka tantauna matsalolin nakasassu a wannan lokaci na fama da annobar corona wakiliyar sashen hausa a garam tamar abari ta zanta da ɗaya daga cikin shugabannin tawagar makafin tarayyar najeriya sunana musa hassan matoya gumel to tsohon shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar nakasassu na jihar jigawa kuma ni ne shugaban pdp na ɓangare nakasassu na jihar jigawa alhamdulillah yau shekara arba'in da shida nake zuwa da magaran saboda taro irin wannan na addu'a domin in sadu da yan uwana makafi mukan tattauna matsalolinmu ya shafe mu kanmu da kuma na ƙasashenmu kuma ƙarshe mai addu'a ta neman zaman lafiya a ƙasa daban-daban kuma a matsina na ɗan siyasa na kai amfani da wannan dama in tuntuɓi jama'ar mu a kan ra'ayoyi da muke ganin muna kasa su muna neman mu gina su domin mu ceto kanmu daga harkar rayuwar nan da muke ciki wato ta ainihin ana nuna mana wasu bambance-bambance domin mu ba tausayi muke muke so a mana ba tallafa mana mu da kafa mu wannan shine abin da ke damu mu amma har jama'a ba su gane mu ba tsawon waɗannan shekaru da kace kana zuwa wannan sallah ta makafi kamar wani irin ci gaba ko kuma wani akasin haka ka gani yaya zaka bambanta wancan shekaru na baya da kake zawa da kuma yanzu a gaskiya alhamdulillah da canji ko wajen sana'o'i da ake yi yanzu ko yau da muka zauna kujeru da muka zauna a kansu makafi suka saka su domin wani iya irin wannan sakar don na koyi irin wannan sakar 1980 da na je kusa a wata makaranta a ikeja saboda haka kaga kenan yanzu na kasassu musamman makafi suna koyon sana'o'i iri-iri saboda kokarin hankalin hankalinsu da muke yi domin ni na aikin gwamnati wajen shekara arba'in da biyu na ina aikin gwamnati kafin in yi ritaya tun ana abin da kira daily pay ko kuma daily rate na fara aikin gwamnati akwai ci gaba gwargwado ah, na samu labari an ce akwai makarantar koyon karatu ma na tsammani a yamai wanda mu ma a najeriya muna da irin wannan makarantu to kamar irin matsalolin naku waɗanne da waɗanne ne wanda suke ci muku tuwo a kwarya to gaskiya matsalolin suna da yawa amma babban abu wanda har yanzu ba mu kubuta daga shi ba shine har yanzu jama'a mu suna titi suna bara baran nan mun gaya wa hukuma cewa ba ma santa amma hukuma bata ɗauki matakin yadda ta kawo mana abu da zai canji rayuwar mu a bara ba sai dai ta yi ta dinga tallata mu kuma har tana kama wasu daga cikin mutane mu tana kai su su tsatsare su ko kai har ma kotu ake kai su akan wai sun yi laifi sun yi bara sai ka ga majalisa jiha ta kafa doka ce ta hana bara amma in ka dubi dokar me aka tanada wanda ka hana bara na me zai yi ya rayu ka ɗauki misalin ne ɗa goma sha uku gare ni kuma dukkan su suna makaranta a yanzu haka mafiyansu karatu suke yi to sai ka zo ka kama ni kace misali da ibaran ma nake ya zan yi da shawaran yaran ya za a yi da su akwai kuskure babba wanda yake haifar da halayya na ayyuka na da ake faruwa yanzu na ke ganin ana ta su dinafin su wani boko haram da sauransu wallahi kurakuran gwamnati ne kawai take kawo wannan matsaloli la'akari da kamar uh, wannan hali da ake ciki na yanzu na wannan covid-19 da aka samu kamar wajen zauwa wannan sallah ba ku samu wasu matsaloli ba eh, da farko ma kafin ma mu hauro boda a nan ma mun fuskanci matsaloli iri-iri da kyar muka samu dawa muka hauro kuma da muka zo nan din muna dan kamanta wajen samun abin da kira social distancing amma dai ka san mutane wadda kan nasu da ake yi bai kai yadda za su fahimci abin yadda ya kamata ba da kanan ma nake son jan hankalin hukuma cewa ya kamata da hukumar najeriya ta niger su kokari su wayar da kan mutane a samu alatimen na kirki yadda su na kasu fahimci yadda ake mu a jigawa gaskiya an fara domin kwanan da muka je aka ba mu training yadda za mu wayar da kan mutanenmu akan abubuwa na corona din nan kuma yanzu mu ma za mu je mu shiga mu ko mu dinga koya wa namu na Ba kullum dan najeriya yana nan dan nijar yana can a samu ainihin su nakasassun a saka su cikin masu wayar da kan domin zuwa su fi yarda da kai na san malama kin san cewa da yawa mutane musu yadda baku corona na gaskiya ce kamar yadda wasu gabanin kasashe irin su donald trump sai ce ma ƙarya ce ma wata ƴar mura ce kawai duk da dai ni na da cewa akwai wannan cutar domin likitoci ba za su ce kawai akwai cuta babu cutar ba to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri sai a makon gobe za ku ji ci gaban wannan tattaunawa yanzu a madadin bakonmu Musa Hassan Matoya Gumel da wakiliyar muryar Amurka da magaram Tamar Abari da ni da dukkan abokan aiki muke ce da ku sai an jima. Wannan ya kamu lokacin da Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridan Ghana. murabusun din matsayi na mai shari'a na musamman cikin hanzari jaridar ghana times ta ruwaito wannan labarin kuma ga yadda ta gabatar da shi wannan domin shaidawa jama'a yin murabusun na ne daga matsayi na na mai shari'a na musamman daga ofishin mai shari'a na musamman cikin hanzari yayin da na miƙa wasiƙa na wadda ke ɗauke da namban bibiya osp slash 2 slash am slash 14 a ranar 16 ga watan Nuwamban shekara ta 2020 da ofishin shugaban kasa ya karba da maraici. daidai sa'o'i goma sha biyar da minti goma sha biyar. Shugaba Nana a kufa Ado ya bayar da umarni a biya Martin Hamidu duk albashinsa na shekaru biyu. Jaridar Daily Graphic ce ta ruwaito wannan labarin. ya ce shugaba na na dankwa kufa ado ya umarci babban ma'aikaciyar ƙasa ikosua frema osai fari ta tabbatar da cewar an biya duk albashi da sauran amfani da shari'a na musamman martin hamidu ya kamata ya samu cikin hanzari hamisa martin hamidu wadda yar musarabus daga ofis na babban mai shari'a ranar litinin 16 ga watan nawamba an waito shi yana sifata shishigi na siyasa a 'yancin ofishinsa a matsayin dalilin da ya sa ya yi murabus. Ita kuwa jaridar da Chronicle wannan labarin tarwaito. Mambobin ƙananan majalisun dokoki na babban jiha Akara sun nuna cewar ba su amince da ɗan takarar babban jam'iyyar adawa john dramani mahamma akan alkawarin da ya musu ba jaridar ta ce mambobin kungiyar ƙananan majalisun dokoki wato na gundumomi kenan sun fito ƙarara suka nuna cewar ko kaɗan ba su yadda da alkawarin da ɗan takarar babban jam'iyyar adawa ndc john dramani muhammad ya yi musu a cikin manufofi na jam'iyyar ndc wato irin alkawura da ya yi na abin da zai yi wa mambobin majalisar ƙananan hukumomi ba cewar a shekara ta 2012 haka ya yi musu alkawari kuma bai cika wannan alkawarin da ya yi musu ba. Ita kuwa jaridar da Herald wannan labarin ta ruwaito. An fatattaki mukaddashin minista daga unguwarsa. Jaridar ta ce, mukaddashin ministan tsaro kuma mamba na majalisar dokoki na Nkoranza North da ke cikin jihan Bono East Majorita Derek Oduro a ƙarshen mako. An yi masa ihu ana korasa a cikin mazaɓarsa. Game da abin da rikotun ya ce ne mazaɓar dai ga baki ɗaya sun yi wa tuka motocin kamfen ɗin ministan ihu suna masu korarsa a cikin kushi domin gaskiyar cewar mamban na mambobin majalisa ya kasa cika musu alkawarin da ya yi a wannan yanki. Radwanan Lamok Tara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Da haka muka zo karshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan birnin Yamai. a madadin dukkan ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni sule muni barma da na gabatar ke ce da ku muni lafiya yanzu kuma sai sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka ƙungiyar tsaro da haɗa kai ta nahiyar turai osce a takaice ta fitar da wani rahoto mai fallasa wasu gawurtattun tsare-tsaren cin zarafin bul'adama a belarus da gwamnatin alexander lukashenko ke amfani da su a yayin zaben ranar tara ga watan agusta mai cike da magudi da kuma bayan nan rahoton kungiyar ta osce na zargin cewa babban musabbabin murkushe adawa da lukashenko ke yi shine a untata ma masu zanga-zanga a kuma tsorata su da ma wasu da kayi tunanin yin hakan nan gaba irin cin mutuncin da ake wa masu zanga-zanga da 'yan adawa masu fafutuka da kuma 'yan jarida sun hada da gwale-gwale da kame ba bisa ka'ida ba da dakile 'yancin bayyana ra'ayi da 'yancin cuɗanya da kuma taro na zaman lafiya. Fitaccen mawallafi kuma farfesan dokokin ƙasa da ƙasa Wolfgang Benedict ya lura cikin wannan rahoton cewa abin matuƙar ban tsoro ne ganin cewa duk da tattara bayanai dalla-dalla da aka yi na cin zarafi da kuma wulakanci a wannan yunkuri na murkushe adawa da jami'an tsaro ke yi ma masu ra'ayin siyasa na daban har yanzu bai kai ga gurfanar da kowa ba wanda hakan ke tabbatar da zargin nan na kin daukar matakin da ya dace da kuma rashin tsarin shari'ar gaskiya a harkoki na siyasa an ci gaba da gudanar da gagarumar zanga-zanga a faɗin belarus tun bayan zaben da ake takaddama a kai abinda ke dada matsa lamba ma shugaba Lukashenko wanda ya shafe shekaru 26 yana mulki ya kuma ki amsa cewa an tafka magudi a zaben. Bisa ga rahotannin kafafen yada labarai, shugaba Lukashenko ya ma dada damke madahun iko kankan ta wajen rufe sassan kan iyakar yamma da maye gurbin ministan cikin gida da kuma umurtar jami'an tsaron da ke sa ido kan masu zanga-zanga da su tsananta matakan murkushe su mutanen belarus na burge amurka ta wajen jajircewarsu da kuma kare martabarsu da suke yi shawarwarin kungiyar osce na tafa da hanyoyin da hukumomi a belarus ke iya amfani da su wajen kawo ƙarshen wannan tashin hankalin shawarwarin sun hada da barin masu sa ido na kungiyar osce su je da kawo ƙarshen musguna ma mutanen belarus da kuma ladabtar da waɗanda suka ci zarafin mutane a baya bugu da ƙari a sake duk waɗanda aka ɗaure ba bisa ƙa'ida ba sannan a kuma shirya sulhu na ƙasa baki ɗaya kuma mai ma'ana da wakilan ɓangarorin siyasa da ƙungiyoyin fafutuka. amurka na tare da mutanen belarus a fafutukarsu ta neman a yi zaɓe cikin adalci kuma ba tare da maguɗi ba an saurari sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka